wanda sun ikonsa da iyawansa ya kara raya mu ba mu dama da lokaci don cewa da wannan karfi da muka fara littafin da ke mana bayani wasu ƙa'idodi da zamani wurin ƙoƙari da kuma koyo na haddan ƙur'ani mai girma in ba kuma ta ba karatu ya yi karatu hannun ɗanyen nisa kuwa na muka tsari? da za mu tashi kenan ce tasi abu da Allah ya mu dace da na so kamar yanzu in fara in dan bara dama in akwai tambaya kasancewa wannan shi ne muna tsara wannan shi ne katon na ƙarshe a wannan littafi amma babu laifi idan mun kai ƙarshe zan iya ba da koda minti goma in akwai wani tambaya sai ku yi in babu ne sai in tambaye ku ina da su da yawa tambaye don da abin da karanta muku ne muku gajiya nan banbanta manta da shi iya tambayar ku haka in koma tambaya shi kenan sai mu nemi taimakon da mu tashi kowa ya je gida ya huta abu ku shakka wannan abin da muke karantawa zai taimake mu matuƙa mu karan kanmu da muke koyan hadda da kuma waɗanda za mu zaunar da su a aji mu koya masu hadda ƙur'ani ko ba ka wani Allah ya ce ƙa'idar na tara ko al-mutaba'a ad wannan ƙa'idar da mun karanta yana da alaƙa da ƙa'idar da mun karanta a baya ya ce a tasmi'ul da'in ko bambancin za ka ga bambancin su shi wancan tasmiya ne? a wanda makaranta a baya mutum kai dogara da hannun shi kadai Don ya hadda sura ɗaya ne sura biyu da ɗaya ana so ya samu bayan lokaci ana jin na wannan hadda muka ce shi ne yadda muke a ajin da muke koyar da hadda ko ɗalibi ya zai kawo hadda ana jin mai ana mai gyara domin mafi yawanci za mutum zai je haddin qur'ani ko wani shafi ko wasu ayoyi da kuskure sai an zo an ji mai ne sai a gyara mai waje kaza ko madda ko gunna ko kalma ko wasu harfa ko ba ka wani kar manta a can baya mun kanta ƙa'idar da gaya mana cewa idan mutum zai hadda kai ya fara haddin kai tsaye sai ya tabbatar da wannan shafin ya dawo shi a bakin shi sai fara hadda wannan shafin ko ba ka wani wannan kuma yace mana al ba ad wanda abin da ake fi ne mutum zama yana da wani abin da ya wara da ƙur'ani yana magance kullum fi ba. misali wanda ya hada ƙur'ani cikakke mafi karanta wanda ya karanta shi ne, juz'i ɗaya. izini da ke ko mafi karanci kenan ga wani shahadai bayanin da za mu je zan mana dan mukaddima a kansa ba dai a so garin Allah ya waye har ta faɗi ka kwanta kai bacci ba wala ta Qur'ani ba ana so abin da ka samu kada abin da kace wurdul yaumi ma'ana kawa da timetable ka yi kullum za a karanta wani adadi na ƙur'ani. wannan ko ka bi shi karka karya shi ko da a ce baka yi shi jiya ba to ka zo suka alhaji jiya da yau sai yi. domin yau ta yawan gwargwadon rubuta gudun karfin haddanka galiban ne mana magana kwanakin ke cewa yau da za a ce an yi taron yayin da bai sun yi haddan wannan an sauke sun sauko wannan sauka ne sun sauka ne ba hadda ba da a cikin su babu wanda zai iya zama ya mace da Qur'ani min awwali ila akhiri babu shi yasa ba ga awwalin ake dan tsakuro wasu ayoyi ko a ce a kan sa ga mutane su an karanta ba waye da kuma samu ne sai a ce to ku zauna muku jin qur'ani ko a jama'a jaha hamsin ko ja ɗari ko su ko ja sittin ko ne su biya jama'a ja ɗaya kawai ya minti biyar kawo ga dan za a ɗan samu za a ɗan samu duhu ko ba haka bane kuma lokacin zai tsawo tun da can ya mutum hamsin ko mutum goma kowa za a ji izbi ja biyar biyar ga zai awa ɗaya kenan ko za ka ji ɗaya kenan to amma dai in wani bai samu ana so ne mai hadda qur'ani ya zama yana wani abin da ya ware yana muraja shi a kullum a kullum ka manna shi ɗatinka daga sura ka zuwa sura kaza zaye daga izbi kaza zuwa izbi kaza gobe haka haka sau ka gama sai ka dawo yawan muraja yawan wani ƙarfin hadda ka misali idan mutum zai izbi biyu a rana kullum zai soke a wata zai soke a wata sau nawa sau ɗaya ko a zai soke sau nawa kina shekara sau goma sha biyu haka idan kuma zai iya duk yin wani bayan kwana goma zai sauka ya sauka sau nawa kenan a wata sau uku a yanzu sauke a wata shekara sau nawa kenan talatin da shida haka ya yi idan ka ka sauka a bayan kwana bakwai bakwai ne ma haka sauke sau nawa wata sau hudu haka sauke a shekara sau nawa kuma sau hamsin kuma arba'in da wani arba'in da biyu idan kake za ka sauka a wata kullum za ka sauke kwana uku kaga sauka wata ɗaya sau nawa sau goma ko haka bane za ka sauke a shekara sau nawa sau ɗari da nawa da ashirin duk wanda ke wannan saukar insha Allah daga shekara sau ɗari da ashirin a shekara ka shekara biyu ko kana wannan to ka samu da yawa gangan ma kanka amma wanda zai wannan ajin ƙarshen sai masu himma sosai kullum zai bi zo kenan ashirin to dai bari mu karanta mu da wanda ba zai ce mana ana karanta mana bismillah yaftalifu al-qurra qur'an yaktubu al-qur'an fi al-hibs an ayyi mahbubin ara qur'ani kuna jin abin da ke karantawa yace ya sha bamban da wani abin da ake da ba. misali sai ya ce muna shi'ir ko mm. awon nasiri me shi'ir shi ne waƙe wanda yake a rubuce mai annasar kamar littafi na hadisi ko littafi na fikihu ana haddace shi ko ba haka bane aka mawazo sa da shi ake hadda shi ko ba haka bane saboda ilimi ana so da haddace shi abin da kan ce ya zauna abin da karanta kuma ya tafi ko ba haka bane ko na gaya mana kwanaki kwakwalwar mu ko kawan balan balan ne kwakwalwar da muke haddacewa wadda ta buɗe ka saba hadda in da kana hadda cikin minti awa ɗaya ne amma ka saba hadda za ka zo minti minti goma sha biyar kan hadda saboda ka saba da hadda cewa amma duk mutum bai yi kuɗi na shan wahalar hadda ne amma da ya saba da ya zama minti sha biyar a shirya da ce shi to da kuma ta riga ta buɗe sai ya ce mene ne. li annal qur'ana sarihul ya ce da qur'ani yana sauran tafiya mai furu guduwa minar zihiri yana son tafiya da kwakwalwar mutum bala ya ce bal amma abin da ya kara bayani wani tawdihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani da sir ya ji ko rantsuwa yake da wanda Allah ran shi hannun wa yake nan Allah wata ala ko ba haka bane lahuwa qur'anin nan wallahi shi din nan da ne. ƙur'ani na tsoron tafiya ta kwanu shi tafiya daga ibn fi hukuliya fiye da rakuma da ɗaure a turkenta yanzu zuwa rakuma a turkenta yanzu tana kwanciyar za ta yi guduwa ko ƙur'ani ya kone raƙuma tsoron tafiya idan ka bashi anan malamai ke cewa suka kawo ta imanin da ni ne ban taɓa ganin shi a hadisi ba amma na hikima ce don zaburar ba suke cewa wanda bar ƙur'ani na rana ɗaya to ƙur'ani zai bar shi na sati ɗaya mako ɗaya ke zai bakka idan ka bar ƙur'ani na mako ɗaya zai bakka na wata ɗaya idan ka bashi shi wata ɗaya shi zai bakka na shekara guda ba wai barin ka zai ba za ka manta ne domin shi ƙur'ani ne buƙatar mai yawan muraja yawan muraja yawan muraja ga shi da annabi ya ce mana ƙur'ani na son tafiya fiye da ne raƙuma akan tarkanta daga bakin manzan Allah wanda hadisin mutafakul alaihi yabo hadisi ingantacce ba su bukhari da muslim kuma hadisin mun ya gaya mana cewa Allah da gane ya da hannu in ji wani ce wallazi nafsi bi yadihi ko ba ka wani wanda ba amin imani Allah da hannu ko ba ka wani Allah ya sa mu dace sai ce mene ولا يكاد حافظ القرآن أن يترك قليلا ولا يكاد حافظ القرآن أن يترك يترك مدن muddin mai haka ƙur'ani ya bashi ɗan ƙanƙani na lokaci ƙanƙani hatta mene ƙur'ani zai tafi ya kyale ka wa yansahu sari'an zai manta shi da wuri wa zalika wala budda min mutaba ad dole mutum ya rika bibiya na kowane lokaci diman wa abada wasu sahari wasu sahar shi rashin bacci alaka samu lokaci ana ware watsin dare ana mene ana sallan dare ko muraja'a ko hadda domin shi ƙur'ani in ana kace shi a cikin dare da an fi samun natsuwa musamman musamman in ka samu ka yi ɗan bacci ka farka lokacin duk wani abin da ke damun ka na shugabanu ka manta ka huta lokacin za ka samu damar yin nishaɗi kuma musamman mu samu ƙarshen daren don mu samu fara na addu'a don da Allah ka sako daga sama ba bakwai zuwa sama ka ne ko yana iya kuwa yana cewa ina mai san kaza in ba shi da san kaza in kaga kai cikin ƙur'ani. kai na bila sai ka addu'a ko ba ka wani sai ya ce mene a gaba sahar da'in ko al mahmud min ƙur'ani. mutum ya rage fira mara ya rage bacci ya rage baccin shi yana karanta qur'ani na abin da haddace a cikin dare akwai zalika mene ya kore sa ya kore mene a rasulun a cikin wannan bayan da malai mai ne malai ya tafi hadisin manzo Allah da yake cewa mene inna ma masalun sahibul qur'ani ai misalin da haddan qur'ani sahib me ma'anar sahib shi wanda yake abokin shi da'iman ba su rabuwa ka saka jin sahib don a nuna yadda suka alaƙantu suka saba ya zama ya ƙur'ani ya zama abokin firar shi wani lokaci sai ce mu a matsalin sahibin ibilin mu'allaka kamar mutum da ke rakuma tun da ya daure ta in ahada alaiha matsaka idan ya kula da rakuman nan yana ba ta kulawa to zai tana na a hannunsa sai ce mene wa in aflaqaha in ya sake ta ba ba ta tafi a gane wani an siffanta mana ko an masa ne yanda ba kuma ke son tafiya ko haka da ƙura'ani ma fi son tafiya wani in in ka ne muraja ba ka tilawar shi ko ba ka muraja shi akai akai wa qala aidan annabi wa rabbi zai ce ta'ahadu al-qur'an ana ku dage kamar al-ahadu kenan ko alƙawari ma'ana mutum ya rage sa lokaci ya rage qur'an nan gam gam gam sai ce bane wanda da nafsi bi yadihi qur'an ina rantsuwa da Allah wanda rena ke hannun shi shaddu ta fasiyar ta ga ce wannan tana wancan bayan ko na hmm. ce duk ɗaya ne ƙura'a na tsoron tafiya ya rabu da mai haddin shi ya da ibli fi da bi yadra kuma a mene a turkiyar da kuma hagan kaga da guda kuma makaranta suna mana bayanin cewa qur'ani na tsoron tafiya muddin an gina wani hanyar shi ba a karanta shi awal bukhari ko wa muslim sai ce mai da gaba amma da masiyar ai ta fallutan qur'an na sun tafiya ya rabu da kai kamar ta malin sai zai mana ƙara da sai wa hada ya ani abin nufi a wannan shine annahu yajibu ala hafizul qur'ani ko ya zama wajibi ga mai haddin qur'ani an ya kuna lahu wurin da'im ya da wani wurin da ya ware shi shi ne mana shara a farko ko na ce ko dai ne biyu da ba zai bayani a kan wani aqalluhu juz'un min al-thalathin juz'an aqalluhu kawari juz'i daya a rana tana a shi juz'i nawa kenan biyu a ga ke wannan ya sauke a wata daya sau nawa kenan sau daya shi mana da juza daga qur'ani na izbi nawa sirrin juz'i nawa talatin kullum kan juz'i ɗaya. da za ka samu ka sauka wata daya sau daya kullum yau da kawar ka rikanta a kowane lokaci ya ce a aksar huba asharatu a jaza mafi yawan shi ne jizi na goma jizi na kenan ashirin muna gane ko ya daya shi ne su yi biyu to jizi goma shi ne na a ashirin shi ne aksar kun ga ashe wanda ya dage ya iya iya wasu amma nan ba sai an yi da gaske dan zaman kafin su biya shirin a rana gindi mutum ba zai tsara lokacin shi bane ya yi bayan asabahi iya lokaci bayan kafin azhar ya kafin ikama da asaba kafin ya ikama an kira yau da wuri makarwa ma kafin ya zo da rage dai da ranar dare ya kafin kwanta sai ka harshe shi na bakwai labarin wani malami a hukumar aron ina ɗan yana ɗan yaron sai shi na haku har yanzu na a ya tsoma ma yau ba in ya Allah sa ya raye sai ya yi kullu ya saba in yau aka yi shayi saka da izbi a shekaru wanda ka bai wa kula ne da ka yake ya ce wani in bai wannan karatun ba ciwo ba ya kai ya kan ji zazzabi a cikin shi ya ce shekara arba'in bayan rubuce da biyar ya riga ya saba kullum sai ya yi ruwan ka same shi da mantan Qur'ani ina to ya sauka ya sauka a mun ce wanda ke wanda zai sauka shekara sau nawa kenan to ɗari da yawa da ashirin to wanda wanda zai gudanar sau ɗari da ashirin ai alhamdulillah ko wanke wani duk shekara malam annabi wani gina mana ishara kan rashin halarsa sai ne kasa da kwana nawa kwana uku shi sa ba ya kawo da ƙaunihi mene malam kan tauna hadisin mace man kara alƙur'ana lam yafqahu ci wanda ya kanta qur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba malama ya saba ta Allah a nan malamai sun yi bayanin hadisin ibn rajab Allah ya mai rahama ya da tafin shi ya ce malamai sun kai sun komo akan wannan hadisin shin ya halasta mutum sai qur'ani a kwana biyu ko ɗaya cikin 24 a wasu koko idan ya yayi bid'a dole sai ya fi sunan nan na kwana uku wasu ce ya an yi rangwame in kai sau daya don wani bukata ba ya zama ɗabi'an ga da'imin ba ya halasta amma dai wannan wasu ka ce a a dai dubu zahirin hadisi annabi ya ce kasar kwana uku bai fahimce shi ba ala da dai ana so ne mutum ya kasance da wani bururi da ya ware na ƙur'ani yana karanta shi kullum kai ya saba mai don makar ka manta ko ka manta ka kayan time table kamar da shaɗa ka yau duk a mako ranar alhamis ka da wanda ka ware kana karanta duk a mako ranar juma'a ka wanda ke karanta haka ma a saba har sati ya zagaye idan mutum ya bai samu yana da kuzuri bai samu bayanin jiya ba yau sai ya ɗaga jiya ne karanta ta wani shekaru misal wanda ke izini kullum sai ya je bai yi ba sai a da yawan izini kenan hudu ko haka ba ne in bai yi ba kwana sai bai yi ba shekaran jiya bai yi ba jiya sai yi wa izini kenan zai yi na shida amma ya taru maka ne ba abin zai zama ka akwai nauyi a kai kuma ka shi sa bangare ibada ce zama kan shi mutum sai ya dage ya iya iyawar shi Allah ya rabu da mu ya samu dace. malam sai ce wa bi hadhihi mutaba'a da'ima da wannan bibiyar qur'ani kuma da'ima dindindin wa ri'ayat al-mustamirra da kulawa na ko na mai mana kore yaushe da sabirin hibs haddan mutum zai ci gaba wa ya bakawa kuma haddan ta tabbata a kan shi ba bai dunihi in mutum kuma ya wannan abin da aka faɗa wani a baya mai na ce ya da kula da zai rabu ya gane ka ka manta yanzu kan wannan ko a ko a tambaye ma muna ji abincin baɗi akwai inda muka ɗan samu tawaya ko a muka ɗan samu na kasu a wani ɓangaren da ya muna buƙatar mu zo mu kan mu yara ko a karan ba Allah ya sa mu dace wannan ƙaƙan ta gaya mana dai cewa ana buƙatar mutum ya ware wani kaso wanda zai rika a shi ƙur'ani da'ima kowane lokaci kar kuma ya bashi in ya bashi wanda yana da saman manzo Allah ko kuma yana zuwa tafiya fiye da mene da kuma a tirkinta wal jaqada al ashara ta goma sai ya ce mene al inaya bil mene hajji mutum yana kulawa da ayoyinsa kamar juna kaga a ƙur'ani bakin soshi da yawan gaske kisa annabi adam ko kisa annabi ibrahim annabi musa annabi isa sauran sai ga wani suran ta zo da kisa da wata suran suna da kama da juna ko za ka samun wata aya ta zo a wannan ayan tana kama da wancan ayan za ka samun kalma ta zo wancan suran tana kama da wannan kalma ana so mai haddan qur'ani fiye da kulawa da wannan saboda wurin haddan shi kamar misali isan nan musa an kawo ta suratul a wata sura aka fara kawo isan nan musa akwai bakara eh akwai bakara bayan isan nan adam sai wani sai isan wani sai nan musa ko kun ga an fara aka wata yana ya zuwa sun gode kuma ga wani ya zuwa sun ci shu'ara ya zuwa sun da ma sai ga a can mutum sura ya zuwa a kwan hama zuwa ta wani ba ma an daɗe ana kisa annabi musa ko da irin waɗannan kisoshin kisa annabi adam ta zuwa sun kuta al-baqara ta zo sun arabi ta zuwa sun sai irin waɗannan mutum zai kula da su sosai da kalmomi da ayoyin da suke da kamar juna saboda qur'ani wato a huta sharu a cikinsa to da sai mutum ya kula sosai wannan da wannan ya gaya mana kenan sai ce ba da farko القرآن مشابه القرآن يا لك ما في معانيه وألفاظه معناه شيء da kuma lafazin shi suna da biyar kamanceceniya da juna kuma wa ayati da kuma ayoyin shi suna da kama da juna yanzu akwai ta aya Qur'ani da Allah ya kawo ta a cikin sotul hud da kuma kawo ta a cikin sotul fusnat duka kuma kan kisan da musa ne wa irin ɗaya ne aya a zuka mana aya aya ɗaya ce irin ɗaya ne kuma a kawo da aya na bada na bada misali aya ɗaya ce allah ya kawo ta sun sotin a ƙur'ani a sura ɗaya a sura biyu ko irin ɗaya ce aya ana hana sacin ne a yanzu a kawo ta ai ana wasu kwakwalwa ne yanzu muke sa aya ai cajin kwakwalwa ai cajin batar an gano aya wasu ya kwai ƙwarani ne ban ci a kuɗe ba ban ci a kwai ƙwarani dukan kwallon dukan hafafa ba za su akwai ta da kyani ga watan nufin ba gari inda kuda aina kuda ya zama gari ta an tuna ayar ne Allah ke sha wala qad atayna musa alkitaba huktulu fihi ko ba kawai sai biya ka sha ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب what are Susie Bodu, what are still sort of Who's that? I'm still, I'm still holding Allah ce wa inna ko ba ka bane can kuma shi Qur'ani sai ya faɗi Who are amma sai aka samu mene ibi daya to za a iya za a iya maka a dan a kawo maka wannan ayar ko a wani musabaka ko a wani jakace kai ka tabbata a ce a ana nufin wancan sura mun gane ta akwai ire-iren su da dama ana gane ko a ko ta harkar lokacin nan yanzu ko babu ko awon sun akwai su da yawa ba Allah ya sa mu dace mun ga wannan misali ne kun ga ashe abin kamanceceniya ko ko za ga wani kalmar wannan aya a koshi a wancan aya amma ƙarshen aya na ita Allah ya sa ƙara ta'ala Allah su wa ala ya cewa Allah na a ahsan hadith Allah shi ne saukar da ne mafi kyawun ne mafi kyawun hadisi mafi kyawun zance shi ne da alƙur'ani a nan wurin akwai sirri da Allah ya fara kamar nazala bai ce an zala ba wani sirri ko ƙur'ani ya sauka ne kaɗan kaɗan shi akwai kamar nazala aya biyar biyar kuma aka samu masa saba ko ta mai Allah ko da bai faru a cikin hasan masu hukunci Allah suka da aya har ya gama sauke kan bakin kan ban gama nazzala bai ce anzala an gane ko shi sirrin ban gama nazzala me a asalin halishin Qur'ani ake nufi a nan Qur'ani wani kyawun zance da ɗan ba a nan misali da za a samu wani mai daɗin murya ya kwanje kware da karatun qur'ani yana fara saka ji malam kamar kana saman jirgi ko wake wani da ya gama aka samu wanda bai saka ji kamar wannan wani sabon wani sabon qur'ani ne kuma qur'ani yana sa alƙa da rera shi ta wanzu Allah cikin dare ya zo da wani sahabi mai darajar gaske yana karatun qur'ani annabi sai tsaya yana jin muryar shi da daɗi annabi ya ce da kada hadha haza lil mazamir ala da'awa musabi da wannan abu musa ashari ko ba kai bane kun ga ashe abu musa ashari ya ce an shekara jiya manzo Allah sai ya ce a wannan muryar da kaji da zan ga da lahabbatu bi tahbiran wani kaman nan ba wani muryar da na ƙara wata namban kayi wata hakotan da yake ko ba kai bane ashe Qur'ani ne mai kyawawan mai dadin zance kitaba Qur'ani shi tafi ne wanda mutashabiha wanda ya ba da wurin ma'anan shi wani lamazin shi wani hukuncin hukuncinsa mathaniya ƙur'ani ana ana yawan karanta shi ma'anar farko kuma ya gwada hukunce-hukunce da suke bibiyo kamar akwai alwa'adu akwai alwa'i akwai al'akam akwai kuma kisas allah ya kawo wa'ad a ne wa'ad shi ne a yi wanda suke da allah akwai aljanna ne wa'i shi ne kuma na kun azaba ga alkawari wanda ba su da allah ba akwai azaba ya kawo hukunce-hukunce kamar gudun zaki kamar gudun zihari hukuncin sallah da sauransu ko magana kan aikin hajji isa su kuma kawo kisoshi irin na annabawa allah kamar jari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kamar dissan annabi wane annabi isa annabi musa wasallam shine masaniya ta kwashe irin mulmu ta kwashe irin mulmu yudul ladina yakhshawna rabbahum wannan kisoshin da ake karantawa wannan ahkam din tana girgiza tana tana sa zukatan masu imani ta rawa ta bi Allah shi ta kashe irin dukiyarsu tana jin tsoro da fargaba da kwakwaran Allah subhanahu ta'ala kuma mene jami'ar jirgin ko zukatansu kwatansu da sai su zama ta yi taushi ta bi Allah wa kudurun da zikir lahi ta jawo zuwa ga ambatan Allah me ya ban shaidin wani ayan shi kitaban ya shabiha qur'ani shi littafin wanda ya kama da juna an gane ko malam zai ce mai cikin wanifin ba ya ce ka saba wannan nan ɗin wasanci ƙasa wanifin idan ƙura ne kasance da ayoyin dubu shida da wani abu da ɗoriya ko in da ƙur'ani ya kunshi ayoyi masu yau da sun da ya kai dubu shida da ne wani abu da ɗoriya فإن هناك نحو من ألفي آية da تشابه dole a za iya samun wasu ayi aya kamar aya dubu biyu a ƙur'ani wanda suke da kamanceniya bi wata himma wasu da kamanceniya a wani fuskan ƙarya sunan ahyanan hannu da fitar da domin ta bamu za a iya samun ayar su kamar juna misalin kai tsaye kamar ayar da kawai yanzu ƙur'ani ko wannan ayar ba ba irin ne ba ne irin ne ko mun ga sai juna domin ga irin wannan tadabut kenan sun yi daidai wa daida aw ne al-ikhtilaf fi harfin wahid kuma samu an samu bambancin wata ayan wannan ayan da ayan sai kama amma san bambanci a harafi mai ne kwaya daya ko harafi kwaya ko kalma kwaya ko kalmatin wahida ko kuma san bambancin kalma na kalma biyu ko kalma na ko kalma uku akwai shi a cikin qur'ani akwai da sai sautin safa ta hanyar na fusilat akwai da sai sautin ahqaf ayoyi guda biyu wannan ayan da wannan ayan ƙarshen ne aka san bambanci إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أحقافا ba. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لتتزال الولايات ولا تخافوا فقال آية إيه amma sakamancin karama ɗaya kana da karama ko ba ka bane kun ga ana sa ma irin wannan ayoyin ya kuri ina mura ne shi yasa ba mu aya mata fito sai ba amma da kun ga wannan ayoyin aya ɗaya ne irin irin amma wannan ayan ta ro da wannan ayan ta saka san bambancin kalma wurin uku a wancan kusur ko wannan ba ka samu في ذاتي أو كلمة واحدة أو اثنتين أو لديه أو أكثر لا زال بمجر كلمة لا وكلمة بيو كوبي لكلمة وكوبي لكلمة لا بيو لذلك ما تصول هكا يجو على قال القرآن المجيد وأنا مواجب لك بيقول كاتب القرآن المجيد أي أي أي أي يعني وأن يعني عناية وأن يعنى عناية خاصة da mutashabihati ya ba ya ba da kulawa sosai inda ka samu tashabu kamanceceniya da ayati an gane ko wani ayoyi amma da zai gaya mana wani tashabu yake magana ba ba tafsiri ake magana ba an gane ko wani ma'anan karma wani ayin tashabu huna huna tashabu lafzi inda ka samu kamanceceniya wannan lafzi an gane ko na ba tafsiri muke yi ba tun da hadda ake ko to da ka samu tashawo kamar cikin wani lafazin qur'ani ana saba da kulawa kamar da kan misali da ayoyin guda biyu kun ga sun yake mana juna amma akwai banci ko amma wajen aya farko da kawo iri iri ne wannan suwan da ko suwan da ko suwan da guda biyu ne amma aya ɗaya ne kuma za a yi samun wasu ayoyi guda aya ɗaya samun mintu a sura ɗaya kamar ar-rahman ka bi ayyana rabbikuma tukadhiban ta mai tako kama a sha'arai inda bai zalaka da ayata maka da sanar ba mai zafi yawon mutu ko to sai a kula da shi irin wannan allah ya sa mu dace kama a cikin sotar arafi ya bu mai tuku fata wanda wani muqada laqad ablaqa tusatir wa lakin la tuhibbun nas hina ko wanda muqada fa kayfa ahsa ala qawm kun ga aya da ce aka samu bambancin karshen aya ana buƙatar a samu irin wannan kulawa sosai Allah ya sa mu ya ce wa ala mada al'inaji bi hada mutashabi ce gurgudan kulawar da aka yi da wannan mutashabi mutashabi kamar cece to kullu mene ijadat al-himzi zai mai ijada inganta da daga jayyid ne idan mutum kula da wannan kalmomin da wannan tashabi kamar cece ne za a samu hadda mutum ta ingantu wa yumkinu al-isti'anatu ala zalika bi kasratil ibtila ma'ana ce mutum zai iya samun taimako ta wannan ittisabu din ta yawan yawan dubawa da yawan muraja lokacin da bulletin intan man hadan nau tafan da suka bada kulawa wajen wani A tafan da aka musamman qur'ani da aka yi shi amma sai ɗauko sirri sun tuna mara hannun nasi da yadda ka sami ayoyi sai ba sai a jirgin kasu ina da qur'ani na da mishi da rahoton shi mun gan shi duk inda ka samu rubuce sai sai ɗauko kamar isoshi ta ce a sai sautar arabi bakara kamar kisa na ba'ada sai kawo maka an samu ya da wannan suran da wannan suran sai kawo ayar sai ya wuce haka haka haka har ƙarshe har zuwa zuwa tandrasi haka ya taro irin wannan shi ne ce idan mutum na so ya mutum zai samu taimako a wannan a wannan bajan to ya rika yawan muraja'a da tafan nan zai samu taimako irin ayatin da shabiha a wanda ka samu kamar kamanceceniya littafi da aka rubuta musamman wanda ke bayani kan wannan ya ce wa a min ashariha wanda suka fi shahara shi ne akwai malaka ta wani farko awalan ƙwaƙwarwar tawi littafi ne wannan ga yanan nawa ne fi bayan ayat min shabihat fi kitab lana fi kitab lana aziz ko nawa ne na khadim da iskafi littafi ne musamman ban da kuma na da shi akwai kuma a sa asar da kuma yana da shi annan akwai a asar tikrarin da kurani zai maka sirrin bai zai faɗa maka hikimar da sirrin ke yau aka yi sa yi yau mai mace ayoyi kuma mai mace kissa idan ka bi kissa Qur'ani da tunan hannun nasa ko idan ka bi kissa na Adam misali da ya zo cikin akwai abin da ila bai cika ba a ƙara kawar isan a arafi idan ka yi wasu suratul Taha akwai isan ila ba a kawo ba a duka sauran idan ka zo ƙasas akwai isan da babu ila sauran idan ka zo shu'ara ma haka sun buga su kona isan da yawa masu ko haka irin wannan to in malam altamun nan sun na maka ga sirrin ga hikimar mai mace wannan wannan kisa a wancan ga hikimar ga hikimar a cikin shi Allah ya samu dace da Muhammad bin Wale bin Hamz bin Hamza bin Nasar al-Karmani wa ghairi hada wannan da wasu Allah ya da ko garibin Qur'ani ko ce muku isharar kun gaishe sunan shi wani takon ba san yi kwana ko ba ya da shi littafin nan gaskiya ni dai a ɗan iyakar sani na duk wani kan littafin na ƙarƙarar ƙur'ani to tafan da aka rubuta a wannan fajar wanda ke karin ƙur'ani fassara mana a taƙaice ba wanda ya kawo da inganci inganci ta ɓangare kamar haka sauƙin larabcin shi bai da wahala na biyu kuma malamin malamin ƙur'ani na gaske kuma bai a samu wato tawuli in aka daga samu ayar sifatin ƙur'ani sifatin lahi ko su bai a wani tawuli a cikin ya tafi da tafsira kan manhaji na sunna da kuma na bin fahimtar na sabon manzo Allah sallallahu alaihi aka yi ruwa daga bakin su an gane ko wannan tamun dai asrar kun gan shi na sauke shi a wayana ban tura ma ɗaya daga sun su dan ya sai tura muku tun da gaskiya ne kuma ne a saudiya na siya shi kun ga bayan mu najeriya ba ne ko kun ga bangon ga kuma da dan wannan abu ga daya inda ana ko san ba irin nan bangon kuma da al'ada siya shi riyal biyar na siya shi naira biyar ke kudin saudiya naira biyar a kudin najeriya yanzu to riyal ta kai 120 sai ka ci transfer zai baka nawa da dai shida kawai duk wannan aikin da aka yi ko kan nasiya ta bai kai ko kan nasiya ta wannan da shi na sai shi shekara bakwai da sai shi ko biyar haka na siyo su da yawan gaske na siyo kamar guda ashirin na zuwa ɗalibai haka na ce na faɓa ya ɗaya ne ko biyu zo shi a ba kuɗin kuɗin kuɗin shi haka amma duk wannan ɗin haka na sauke shi tura shi ma zai ba da fa'ida in sha Allah subhanahu ta'ala ƙa'ida na ƙarshe shi ma ce ihtanim sunnai alhib al-zuhabiyya ana so mutum ya ribaci shekarun shi na ƙuruciya wurin ya hadda ƙur'ani an gane ko da ba za a kun mu da muka karatun za ga mafi yawanci sai mafi yawanci da haddan da girman shi ne shi yasa haddan da ja ana ya tana ja ko ba ke wani ko ba ke wani ana ya tana ja amma kun ga abin da ya to yanzu an samu mata samari masu tasowa yara an san an suna da ƙwarar sai ganin shekara ɗaya biyu uku yaro ya iya haddan ƙur'ani ko ba ke wani to wannan yana ba shawara ne idan akwai ajin yara a makaranta ta ba su kulawa sosai ajin manya ya zama kulawar shi an fi ba adin yara kulawa san gaske don su da makaranta ba makarantu a gida za ka ji ce mun sa yaran makaranta mun je ziyara mun je yaran gida kaza na hadda su muke sha maka yaran makaranta ko haka ake sha ma haka ne mana to shi yaro duk abin da ya ji to kamar zai yana kan dutse nan da nan zai kiyaye shi to ana so a ga mana ne kamar ishara ake mana duk da muke da makaranta hadda ya zama ajin yara kara su a samu aji kasu su mutum ashirin ashirin da biyar inda yawa kenan amma samu mutum sha biyar ba a rarraba malaman kowa ya zama yaran shi ce kai tun suke bai daya a kan ta suna nasa so ɗari a ranar nasa da ci shikenan yaro bai bukata bai ko wajen ƙur'ani ya muraja a gida inda bai san baƙi ba abin da ya za bakin malamin shi zai hannace to ko ka'ida shi yana so yaro kafin tashi adin ya haddace karatun ƙur'ani ni a kan tambar tun har yanzu adin ya adin ce, nake ban san ma adin manya ne hanyar na na shekara duk da kuma da hada ne ajin ajin yara da cikin rani shi za ku ɗan yi tsalle tsalle ku ɗan yi wasa an ta kace kwaye bacci a fito a waje waje a ga ka da Qur'ani in kai mutum musu aya da ra'a allo ka dinga tawa awa da ku kowa sai ya huta to nan nan bala ina ga mana cewa dan ana so hadda alibaci shekaru na masu tsadan gaske na hadda malam sai ya ce me ne a gaba malam kanta mana al hatman al-muwaffaq wanda ya samu dacewa Allah ya bashi dangantakar ya samu dacewa shi wanda ya ribaci shekarun hadda al-zahabiyya matsalar gaske wa menene ne daga shekara biyar zuwa shekara na ashirin da uku da misali misali daga shekarun da ya hadda kwakwalwar ta take mai sha abin da ya shirya kamar kwarin yan leda sa mai bakin dubu za ga shi ya bayyana ko haka ma gaba wannan shekarun da wannan shekarun daga shekara biyar zuwa wani daga shekara shekara uku shine shekarun da ake so mutum ya hadda wasai al'insar fi hadis fi hadis sin mutum a wannan shekarun da kuma ni, haka za ta mutum ya yi zanci me har ba a da wani brain kwakwalwa ke ta samu mana fita da fiyo ne mana ba wani damuwa ba wani shigula kan shi ba wani ajandar da ce zai je ba wani abin da ke damun shi bal hiya mene bal hiya sanawatu al-timsi Allah wata shi ne shekaru hadda da masu tsadan da suka kasa ba su kulawa ba sai. Wadulul khamisa ya ce kasar shekara biyar mutum za ka samu ƙwallon shi ba ta iya haddan abu sosai ko ba ka bane tun da ba maki wani bai bakin bai zauna wani magana ba za ka kun da Allah zai baiwa shekara ɗaya biyu uku magana ya dan fara bakin su ya zauna shekara biyar na sa ran lokacin yaro duk kalmar da faɗi ya iya faɗin shi ko aka bane amma kan samu ɗaya da ko wanda za ga ɗan tsama tsawon baki ko amma kan shekara biyar galiban ne wannan fil akhira mafi yawanci za ga shekara biyar yaro bakin da ya zauna harshen shi ya miƙe to kasa shekara biyar za ga ana samun haddin ba zai yi ba ko ba sai sai ne ba da amma in mutum mutum shekara uku ba طبيبا يبدأ مين يبدأ الخط يبدأ الخط البياني للحفظ فوق bayanin ya ce wannan gurwan da aka gaban da ake zanawa a tsarar wanka da hadda da mutum ashirin da uku sauri to abin da ke haddace ƙwarwar maka za ta dan fara ƙasa sosai يرجع إليه يبدو خط الفهم والاستيعاب بالسعودي من الصعود شيء سوكا abin da ke haddace balwanka abin da ke maka hada balwanka da kuma kiyayewa shi isti'am kiyaye wannan zai fara yi mene rauni wa ala insani ya ce ma ana so abin da ya zama wajibi ga mutum ya sa kila su wata da himsa ko an sahabiyya mutum ya ci ribe an yi sarilla ya ci riba ya ribaci shekarar da na hadda a zahabiyya wanda suke matsalin gaske fi mai ne yanzu kitabin lahi kusa na min ko kuma abin da zai yi a shekarar shi da ke da kuruciya ya hadda kun ga wannan malam bayyana yana gaya gama ne a kabi allah in kana da kuruciyanka idan ka girma allah sai ya kiyaye allah sai ya kiyaye ka bane da kuma haddin da zaka yi to lokacin da yaro ke wannan kuruciyan in yi hadda ku kiyaye ba lokacin da yaro ke makarantar firamare ko yanzu yin sakandare ko a shekarun da shekara shi dokara sai aure kila ma ya fara jami'a ko ba ka bane kaga yana hadda yana hadda wancan katin boko zai da sauki ke ba zai samu shi ba ta yadda yadda aka ka samu masu kokari a makarantar boko a yanzu za ka sa da hadda qur'ani ko ba ka bane za ka qur'ani ya riga ya ya ba shi damar da ta abin da karanta mai kamar an zana lakar da dutse ya samu wani zama a shi malam sai ya ce mene alhamdu bi hadis sin hadda qur'ani ko hadda ko irin hadda wani shekarun ya kuna sari'an jiddan ya zama yana saurin ana mutum na saurin hada cewa wani siyana ya kuna mabi'an mantuwa zai zama mabi wasan mabi jinkiri ba zai rika manta da yawa ba jiddan ba zai manta da yawa ba bi aksi ma wara a zalika saɓanin abin da ke bayan shekara ashirin da uku حيث يحمل الإنسان ببطء ببطء ببطء وصعوبة إذا مش شكلها عشرين دا حكومة hadda ne zama ya yi wahalar gaske ta yadda mutum zai rika haddace abin nan ibobdin a samu jinkiri wasu uba kuma ya rika shan wahala wani hadda wa yana sa da sur'atin kuma zai rika mantawa da mene da wuri da sur'atin kabiratin zai rika mantawa da yanzu a shekarun mu kuma ba na gaya maka yanzu da ka tashi za ka manta ko ba ka manta amma yaro ɗan shekara shida bakwai takwas kana gaya mai abu ya rike shi kenan ni na yi abu wani yaro ba a wani yaro a gidan mutum za shi na a wata abubuwa a mashin an daɗe a shekara biyu uku ba wani abu ya faru wani ya faru a kan mashin na manta ma ni nuna zace ce a nan wurin ne wa ne fara wani fara a nan na manta ma ni a shi ya kiyaye wani hadda malon shi ma ta kiyaye mai wutan wurin ko dai kai ranar ta na ta lokaci ina primary school na dawo makaranta wata rana da yamma wani abu ya faru a wurin a wani wuri har lokacin har yanzu mutum da mutum ina da yaro wani kai na ya riga ya zana abin da kiyaye shi haka ake so hadda abin da ke so ya mana nan wani shekarun ƙuruciya suna da ba da gudunmawa musamman wurin ƙarfin haddan ƙwararri da kuma kowane mai ba za a haddace sai ya ce mai sadaka man kala sadaka man kala wala ya ce zalika sadaka kala wanda ya faɗi zancen da ya gaskiya ihfaz alhifz bis sigari hmm. da ake yi kamar lokacin da mutum ke karami kan naqashi bil hajari kamar zane ne mai ne akan dutse sai ce mai ne wata fi ke bari hadda kun bayan mutu ya girma kan na kashe mai kamar zane ne akan amma ko wannan akan samu kuma wanda suke sun shekaru da dama akwai tarihin su masu malamai da bukari da kawo malam ɗan dinar sai da shekara nawa 60 ya da ƙur'ani ya hada shi hadisan manzo Allah gashi ana ruwayan hadisi a wurin shi kowa ga wani afonsa dama wannan ana galib ne mafi yawanci an samun wannan a shekarar girma an samun lokacin da mutum ba zai iya hadda da kare ba amma dai kamar shawara ne da ji hankalin da kuma zaburar da mu akan mu ne lokacin da muke shi na ƙauraciya da mu hadda kafin a bugu mana yawa kasance ba za mu iya karanta ba mai hadda ba falaina wala ce wajibi na kan mu annabta min annabta ne ma shekarun bashiri murhibaci da hibs zahabiyya shekarun haddan na wanda suke masu tsadan gaske wa Allah wa in lam yakun fi anfusina fa fi abnaina wa banatina idan mu ba mu mu ba mu iya yi ba saboda lokaci ya kware mana fa fi abnaina wa ba mu sa ƴaƴan maza ƴaƴan mata mu sa masu wannan tsarin da su za su wannan tsarin su yara muka kawo musu inda ake haddan qur'ani ko mu musu a gida akwai faragar lokaci kar a to zero kai ba kai ba ko yaran ka ba ga an yabi babu kenan idan mu ya zama ya more ba yi ba to yaranmu da Allah ya azata mu da su mun samu tsaron da duk wahala duk daɗi su taso in ya samu shekaran ka ka ji daɗi duniya da lahira wannan sai ya ce ne mun da tafir neman taimako da dacewa da dakatar a wurin wa yake a wurin Allah yake yi cewa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in karshen littafin kenan Allah ya samu lafiya Wani saka fa'ida a can karshe littafin ne ya kawo wanda suke aka rubuta musamman bangar ulumul qur'an da tafsirin zaga itiqan ulumul qur'an bahis ulumul qur'an bahis ulumul qur'an da sun guda takwas ya kawo wanda ana buƙatar ɗalibi da zama yana da wasu daga cikinsu in ba kuma bai bai samu dukansu ba zama ya da ɗaya biyu uku wurin za su taimaka masa wurin mene wurin hadda da kuma wurin murata ta ƙur'ani Allah ya samu dace da wannan zai kasance mun kammala wannan karatun namu kenan roƙon da muke fa Allah ne ya samu abin da makaranta albarka kuma ya sa ya mu duniya da lahira inda muka kuskure ya taɓa harshe Allah ya mana ya yi mana daidai da muka yi kuma Allah ya sa mu tarayya wannan kashi gaba daya ko tambaya na shi ma da minti biyar ko in ba tambaya sai mu addu'a na wata zan tambaye ko in ba tambaya ko tambayar na ma na hakura tambaya na shi ne kasancewa nan makaranta ce kuma ana kiran ta markas center a karatun baya an yi maganar idan ana son ka kwakwalwar ka ta rinka ta hata ce zama da duk inda aka karanto ya zama fatiha nan gurin eh aka kawo mu shawaran cewa qur'ani ya zama da ka fitar da qur'anin hadda eh, na musamman eh, yawa to a makarantu irin namu za ga wani lokaci ba a cikin kulawa da irin wannan sai ga yaro ya zo ma a makarantar ma zai nemi qur'ani to wani shawara malam zai ba mu na dagewa akan haka mm, wannan shawara ka wanda mu muke a makarantar mu muna da ƙur'ani musamman da mu za mu kawo arabai sai a wurin mu wani lokacin ma inda sai mukan je bangon ƙur'anin mu je mu inda ake bugawa mu sa a cire bangon a sa bangon da sunan makarantar mu littafin da muke da yara ke wuta haddan ƙur'ani sai mu je mu sunan littafin etin irin babban nan a cire bangon littafin a sa sunan makarantar mu da wani namu ne dole da ɗalibin da ya samu ɗalibin ya zo shiga makaranta a siya abin da zai siyar kuma shi da ƙa'ida ko in idan ya idan zai fara karatu ko qur'ani zai siya ya danganci da kuma interview na gano karfin haddan shi da inda ya shiga to akwai irin qur'ani dace da shi idan jizo amma ne ko jizo ne sabihu ne ko kasan Allah ne ko isbi goma ne zama dai mu ne za a siya a wurin mu to da ka san bambanci ko sa doka duk bayan kowa duk sati muna duba kuɗa muna duba tafin kowa kwalli ashirin ne na rubutu muna irgawa in ya falla falle ta to za mu yi hukunci ƙur'an nan kuma ka mu ba shi dama kan sassautin wannan shi haka mun wannan nan saman mu wannan haka cikin da duk yadda ya bata shi za mu gane akwai hukunci a gane wannan shi tsarin da za a bi kai ya zo da wani wanda bai ƙara da shafi mu da man kawo mu za mu ba shi sai a wani kamar da ka makanta ma sa makanta ke ce na to in dai za saka makaranta makaranta in ba wani asimin yin ƙura'ani da tafi rubutu a makaranta haka muka yi sai shi muka huta Allah ya sa mu dace na baka amsa eh, to in ba tambaya malamin da sai in baka assalamu alaikum karamaka Allah Allah ya saka da alkhairi mun yi malam ya kiranta mana wannan littafi mai dada suna sama a rubuce kawa'idin zahabi. kila ya mafayanta daga karke malam yi wani fassara da kira shi da suna ka'idoji masu tsada wannan hikimar ya sa aka kira shi zahab da mai kowa ya sani tun asali dukiya mafi daraja mafi tsada babu kamar dinari shi ya aka kira shi kawa'idin zahabiyya fa'idoji na zinari masu daraja masu tsada don haddan alkur'ani mai girma muna fatan wannan karatu da malami mana ba wai ga ɗalibai ba mu kanmu wato za mu amfana da shi idan muka bibiye shi yadda ya kamata kuma duk da ban samu na zauna ba completely amma dai na tsinci wasu gabuba wanda yake wato suna da mahimmanci sai suna hararo sai suna sa ina tunanin ina hararo wasu abubuwa kun ga na ɗaya inda malam yake ta nana ta mana kula da kananun yara asaf mu kuma su ne muke gudu wanda yake duk kowane ilimi su ne foundation din su ne asasa kuma mu a makarantar nan markas ainihin hadafinmu na farko ma su ne ko ba su kawarka manya da suke zuwa wannan idafa ne kawai amma asali su ne waɗannan ƙananan yara in so samu ne buƙatar mu wannan sanawar ɗin da ya ambata mana shekara biyar zuwa shekara ashirin da uku wannan fa shi ne gayar abin da malamai suka ambata wanda suke kallon wato shekarun haddan ma bai kewa waɗannan lokaci in so samu ne a lokacin da mutum yake karami wato bai wuce marhala ta bai kai marhala ta buluk ba ma domin daga lokacin da marhala ta buluk ta fara zuwa ma yaro ko yarinya kwakwalwar ta kan je wasu wurare to amma abin da zai sa mutum ko da ya kai marhala ta buluk din da ma ba da buluk ma shine in Allah ya taimake shi ya saba da haddan yana dan karami yana dan shekara biyar din nan shekara bakwai in ya saba da wannan ko da wancan marhalar ta zo to za ta same shi already ya riga ya saba da wani abu zai bari ba saboda haka yana da matukar mahimmanci mu a karan kanmu da muke karatu mu rinka kokari muna bibiyan haddau ko ba haka bane mu rinka kokari muna bibiyan haddau na biyu yaran nan bai iya iyakan bakin kokari mu ga mun ta sa targets wato a yadda muka yi lissafi asali duk wani ɓata lokaci da sauransu muna son yara a shekara biyar a ce sun haddace ƙur'ani wanda kuma muna kallon idan muka dage akan hakan insha Allah hauka za ta ci gaba ina fata mun gani kada mai saki yara su girma in yaran mu ne da muka haifa in yaran mu ne da muke karantarwa kar ba sake su girman kwakwalen su ta wani wuri da su hadda kuma yadda mala ya faɗa haddan da girma shi ke sa lokaci lokaci kan ji kana jan bakin bakin na jan da yawa sai ka girman na dama su wallahi ɗazun nan muke magana da wani babban mutum ta waya yana gaya min yanzu ba na shekaran shi 54 amin ya ce shi abin da ya bugo kawai yake sai yake tambaya na kuma yake neman shara wai zai yi haddace qur'ani na ce lama ne me zai hana shi ko ba zai haddace ba shine har na bashi labarin su malik da dinar din da sauransu wanda wasu su ma above 60 sun fi shekara 60 amma da suka mai da hankali dama lana cewa walladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana in dai za ka dage tsakani da Allah to Allah zai sanya ka akan turba saboda haka ko da a ce haddan ka bai tsan kankan irin na karamin yaro ba kai ma za a buga ka saboda haka ina ƙara karfafa mu mu dage yaran nan mu dage mu dare da rana jiddadin wani khairin buga, wannan ƙur'anin ya zauna musu a cikin kuma ma da ya da wata nukuda mai matuƙar mahimmanci dangane da yara wasu su kaga a matakin da ake karata shekara biyar shekara shida bakwai mafi yawancin yaran ba su san baki ba to ba ga saboda haka wannan tsarin haddan su karanta yanzu su haddace shi ne abin da zai saura in suka je gida suna wasannin su ne ko yaya suna ta yi kai tun da in ka bashi qur'ani kace karanta nan mai ma san abin da ya karanta ko ba ga wani amma nan gaba in Allah ya yarda zai san baki da sauransu sai ci gaba da sauran kulubi to kun ga kenan yaran da ke da wannan matakin musamman ƙananan nan to ba da buƙatar a ce sai sun sai ƙur'ani ko an sai musu ƙur'ani ƙananan ko ba ka bane tun da ginin su akan hadda ginin karatun su akan su haddace amma manya ya kamata ba kuma ya kamata ba ya zama wajibi duk inda ka je ana magana shawara ko ka'ida ta hadda to za a ranka baka cewa a samu masa kwara ɗaya ku kuma uwaye a matsayin ku kamar uwaye ku ne masu sa ido musamman a gida wajen yara ku ba ga mani idan dai daina tamfara da kuma yin rubuce-rubuce da sauransu kuma malamai mun ji wasu shawarwari da malam ya kawo daga karke na samar da littafan da kuma ƙwar'anin ma da za a karanta wanda yake dole a matsayin makaranta mu zauna mu ma mai nazari mu ga abin da za mu iya yi don magance wannan matsalar a muna fatan allah sa kama da alkhairi kuma kamar yadda ya bazzala kokarinsa da lokacinsa da hidimomansa ya bari ya zo kusan sati uku kenan na ko to muna jinjinawa Allah ta'ala ya saka da alheri sanya wannan cikin mizanin kyawun ayyuka kuma muna fatan wannan ba shi ne na karki ba illa in an nan samu hutu an huta kwana biyu idan Allah ta'ala ya sa malam na gari bai tafi ba kila nan gaba kaɗan za mu yi abin nan idan kuma Allah ta'ala ya kaddara malam ya koma makaranta to da zaran ya dawo insha Allah dama duk lokacin da malam ya dawo shi dama hikimar koyan dama a koyar ne duk ɗaliban da yake karatu shi yasa ɗaliban da yake karatu a jami'a islamiyya yake bambanta da sauran ɗalibai wanda tarbiyyar da suka taso da shi da kullum abin da ake nuna musu su ma abin da aka ci da su su je su ciyar da wani ko abin da aka shayar da su su ba su je su ciyar da wani saboda haka muna godiya malam Allah saka maka da alkhairi kuma Allah kuma da kai gidanka lafiya ka riske iyalanka cikin walwala da jin daɗi kuma Allah ya kyautata bayanka da mu duka kuma muna fatan abin da ya rage shi ne wani lokaci da da yake malam bai cika samun sukuni a kwanakan bukets ba amma na san Allah ya da zai dan binciki wani lokaci mu zo mu dan zazzaga da malam musamman a lokacin da yara suke karatu muna fata Allah ya saka da kare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh